يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام كارنت كرشان باب تيمم إن شاء الله باب نترى كتاب الطهارة لتاف بلوغ المرام عندك كان حديثي ندريد أربعين دبيار وعن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa fi kaulihi azza wa jalla game da fassaran aya ta shida ta suratul ma'ida cewar Allah mabuwayi da ɗaukaka wa in kuntum marba au ala safarin Allah maɗaukaki ya ce idan kun kasance marasa lafiya ko kurkuna kan tafiya idan kun kasance ba ku da lafiya kuna hali na rashin lafiya ko kuma kuna kan tafiya yana magana akan matsala ta taimama قال عبد الله بن عباس يجي إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله idan ya kasance akwai rauni a jikin mutum wanda ya samu a hanyar yaki, fi sabilillah ya kasance a jikin mutum akwai rauni da ya samu mutum ya ji ciwo walƙuruhu ko kuwa yana da miki yana da gyambo a jikinsa awil judari a wata riwayar aka ce ko kuma ƙuraje mutum yana da cuta na ƙuraje a jikinsa kamar misali bakon dauro fayujinibu ya samu janaba fayakafu kafu an ya muta inirta sala yana tsoron idan ya yi wanka zai mutu ka yammama sai mutum ya yi taimama rawahu dara kutuni mawkufan al'imamu dara kutuni ya ruwaito hadisin yana tsayawa kan abdullahi bin abbas bai isa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wa rafa'ahu al-bazzar amma al-imam al-bazzar ya daga hadisin bi ya jingina shi ga manzon Allah yana littafin sa hadisi na 862 wa sahahahu ibn khuzaimah ibn khuzaimah ya inganta wannan hadisin na abdullah ibn abbas a littafin sa sahihu ibn khuzaimah kitab al-wudu'i jima'u abwab at-tayammum inda al-i'waz hadisi na 282 Walhakim da kuma al-imam hakim shi ya inganta wannan hadisin a cikin littafin al-mustadrak hadisi na 165 amma muhammad nasiruddin al-albani ya ce hadisin yana da rauni yana sahih da'iful jami'i sagir hadisi na 647 ibn hajar al askalani ya kawo hadisin abdullahi bin abbas saboda ya yi bayanin al'ajizu an isti'imalil ma'i idan mutum ya kasa amfani da ruwa mai ya kamata ya yi idan mutum ya kasa amfani da ruwa mai ya kamata ya yi shi ya sa ya bayani idan ya kasance akwai rauni a jikinka kana tsoron in kayi wanka za ka mutu ya ba da misalin mutuwa saboda ka gane irin larurar da za ta sa ka ƙi yin wanka ka koma ga taimama sai larurar za ta kai ga mutuwa za ta kai ga asarar rai inil ta sala ta yammama sai mutum ya yi taimama akwai halaye babu shakka waɗanda shari'a ta halatta wa mutum ya yi taimama a maimakon ya yi wanka na farko in ma li'adamihi saboda rashin ruwan saboda ita wani aya ta 43 ta suratun nisa وإن كنتم مرضى أو safarin سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ma'an. wannan Allah da kansa ya faɗa ya ce in ba ku samu ruwa ba fatayammamu sai ku yi taimama sa'idan tayyiba kaga abu na farko wanda ke sa a yi taimama shine rashin ruwa sannan na biyu khashiya in tawabba a wigtasala an yazi da marabuhu au an ya halaka mutum ya ji tsoro idan ya yi alwala da ruwa koko ya kai ga yin wanka rashin lafiyarsa zai karu koko zai kai ga halaka fayi shura'u lahu hina izin an ya an shar'anta masa ya yi taimama a wannan lokaci me ya dalilin cewa tsoron kamuwa da ciwo ko tsoron za a halaka yana halatta muka yin taimama shine hadisin da muka karanta na Abdullahi bin Abbas duk da cewa hadisin yana da rauni a fahimtar wasu malamai amma wasu malaman sun inganta hadisin kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a littafin Bulughul Maram yace wa sahahahu Ibn Khuzaimah wal Hakim to koda a ce hadisin ma yana da rauni wannan ayar da abdullahi ibn abbas ya fassara aya ta shida ta suratul ma'ida a ta allah madaukaki ya ba mu sauki yana cewa ma yuridullahu li yaj'ala alaikum min harajin allah baya nufin ya saka muku kunci a addinin musulunci walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun allah yana nufin ya tsarkake ku kuma ya cika sa gare ku da fatan ku yi godiya tunda Allah baya nufin kuntatawa ga bayi kaga wannan ya nuna idan kana tsoron zaka kai ga halaka ko rashin lafiyarka zai karu idan ka yi amfani da ruwa kana iya barin amfani da ruwan ka yi taimama wannan dalili na biyu kenan dalili na uku shine sanyi mai tsanani bardun shadidun idan kana hunaka bardun shadidun ya kasance an yi sanyi mai tsanani wa galaba ala bannihi in igtasala aw tawadda'a an yamraba aw yamuta zato yayi karfi gare ka saboda tsananin sanyi da aka yi ka samu zato mai tsan mai karfi akan cewa in kai amfani da ruwa kai alwala ko kai amfani da ruwa kai wankan janaba to mutum zai kai ga kamuwa da rashin lafiya ko kuma zai mutu shuri'a lahu hina an ya tayammam shi ma an shar'anta masa ya taimama dalili na uku kenan sanyi matukar akwai sanyi mai tsanani ya bambanta da sanyi mara tsanani wanne ne sanyi mai tsanani shine wanda mutum yana tsoron in yayi amfani da ruwan zai kai ga cutuwa ko kuwa zai halaka babu shakka wannan dalili ne na uku wanda ke halatta wa mutum amfani da taimama a maimakon amfani da ruwa saboda hadisin abdullahi bin amrin annahu qala abdullahi bin amrin ya yace lamma ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amazati salasili a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki amur bin al-asi ya tafi yaƙi da ya shahara da sunan zatu salasil wannan yakin an yi shi a shekara ta takwas daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta takwas annabi yana madina ya tura amru bin al'asi da wasu sahabbai su tafi wannan yakin ka duba albidayatu wan nihaya mujallad na shida shafin 495 amru bin al'asi ya ce fahtalamtu fi bari baridatin shadidatil bardi a yanayin tafiya din nan sai na mafarki a wani dare mai sanyi mai tsananin sanyi daren ana sanyi sanyin kuma yana da tsanani sannan ya samu janaba ta dalilin mafarki da yayi yace fa ashfaqtu in tasaltu an ahalaka na ji tsoro in na wanka da ruwa zan halaka fatayammamtu thumma masallaitu bi ashabi salata subhi sai na yi taimama na jagoranci abokan tafiyata muka yi sallar asubahi saboda shine jagoran wannan tafiya ta yaki ɗin saboda haka ya yi limanci yana da taimama a jikinsa a maimakon wanka ɗalasa ya ce falamma ƙadimna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka iso ga manzon Allah zakartu zalika lahu sai na gaya mar haka faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya amuru sallaita bi ashabika wa anta junubun amr bin al ka kayi wa abokan tafiyar ka sallah alhali kana da janaba kai limanci qala sai qultu nace mar na'am ya rasulullah haka akai na na limanci abokan tafiyata ina da janaba amma kuma yi taimama inni ihtalamtu fi lailatin barida nayi mafarki ne a wani dare mai sanyi shadidatul bardi sanyi yana da tsanani fa ashfaqtu in iktasantu an halaka. na ji tsoro in na ce zan yi wanka wankan janaba zan halaka wa zakartu qaulallahi azza wa jalla sai na tuna maganar Allah a suratun nisa'i aya ta 29 wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima na tuna inda Allah yake cewa kar ku kashe rayukanku da kanku lalle Allah ya kasance mai jin kai gare ku tunda Allah ya ce kar mu hallaka mu da kanmu ni ko na ga in nayi amfani da ruwan nan zan kai ga hallaka kaina fatayammamtu thumma sallaitu saboda haka sai nayi taimama sannan nayi sallah ya ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam uzurinsa fa bahika rasulullah sai manzon Allah ya fashe da dariya wa lam yaqul shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba manzon Allah bai ce komi ba kaga kenan fihi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarrahu ala zalika manzon Allah ya tabbatar masa abin da ya aikata daidai ne saboda manzon Allah ba zai yi shiru akan barna ba dole zai yi magana amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru wannan ita ce ake kira sunna takaririya sunna ce wacce manzon Allah ya tabbatar masa sahabi kamar yadda bayani yake cikin littafin ibn al-munzir al-awsat mujallal nabi shafi na 27 wannan hadisin na amr bin al-as ya tabbatar da uzuri na uku da ke sa mutum yayi taimama a maimakon yayi wanka saboda sanyi hadisin yana cikin al-musnad al ahmad sunan abi daud hakanan littafin al-imam al-bukhari ya kawo hadisin ta'alikan a wani babi da ake cewa idza khafa al-junub ala nafsihi al tayammama idan mai janaba ya ji tsoro in yayi wanka zai kamu da rashin lafiya to sai yayi taimama ka duba fathul bari mujallal na farko shafin 454 kuma al-imam an-nawawi ya ce hadisin amr bin al-as din nan ya inganta a littafin sa da ake kira al-khulasa fi fasl al daif mujallal na farko shafin 216 haka ibn hajar al-asqalani a littafinsa a talqisul habir hadisi na 206 da muhammad nasiruddin al-albani a littafinsa irwaul galil hadisi na 154 wa yu'ayyidu zalika ma rawahu ibn khuzaima fi sahihihi ya'ni fi kitab al-wudu jima'u abwab at-tayammum inda al-i'waz akwai hadisin da ibn khuzaima ya ruwaito da ibn hibban da al-imam al-hakim bi isnadin hasan hadithin abdullahi bin abbas wani mutum abdullahi bin abbas ya ba da labari anna rajulan ajnaba fi shita'in wani mutum ya samu janaba a lokacin sanyi a lokacin da ake ɗari fasa'ala sai ya yi tambaya me ya kamata ya yi fa'umira bilgusli sai aka ba shi umarnin cewa wanka ne ya kamata ya yi famata yayi wankan sai ya mutu fa dukira zalika lin nabi aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya dinga fada ma lahum qataluhu me yasa suka kashe shi saboda sun bashi fatawar yayi wanka da ruwa gashi yayi wanka da ruwa ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qad ja'ala Allahu sa'ida aw tayammum tahura ai Allah ya saka ƙasa abun abin tsarkakewa abdullahi bin abbas yana shakkan kalmar da annabi ya faɗa ya ce shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kad ja'alallahu sa'ida awi tayammum fahura Allah ya saka ƙasa abu ne mai tsarkakewa ko ko Allah ya saka taimama abu ne mai tsarkakewa abdullahi bin abbas yana shakka tsakanin lafuzza guda biyu din nan shi da ya bada labarin sun asbatahu ba'du daga baya ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qad ja'ala Allahu sa'ida tahura ka duba irwaul galil hadisi na 154 wa hadha mujma'un alaihi cewa sanyi uzuri ne da ke sa mutum yayi taimama ya bar wankan janaba babu shakka wannan malaman sunna sun yi ittifaki kai. kamar yadda al'imam sufiyanu sauri yake fada a littafin al-musannaf na al-hafiz abdulrazzak hadisiyan 877 sanyi uzuri ne mai saka musulmi ya bar wankan janaba ya koma ga taimama wannan an yi ittifaki a kai amma wani irin sanyi sanyin mai tsanani wanda mutum yake tunani in yayi amfani da ruwa zai kamu da rashin lafiya ko ko zai da zai kai ga halaka sannan babu wani hanya wata hanya da zai biya duma ruwan to wannan babu shakka yana da uzuri na yin taimama a maimakon wanka dalili na hudu shine khawful afashi ala nafsihi aw malihi aw rafiqihi ya kasance mutum yana da ruwa amma yana tsoron idan yayi amfani da ruwan ba zai samu wanda zai sha ba ko kuwa dabbarsa da yake hawa kamar misali doki ko jakinsa in ya yayi amfani da wannan ruwa jakin zai samu kishi aw rafiqihi ko abokin tafiyarsa aw khafa in tawabba'a aw igtasala bima baqiya ma'ahu min ma'in an yantahi hadha al-ma' aw yaqil yana tsoro in yayi amfani da wannan ruwa yayi wanka to ruwan zai rabu ko ko zai kare fala yakfi shurbi ba zai ishe shi ya ci gaba da shan ruwan ba alhali yana cikin tafiya fa ya'tisha huwa aw ya'tisha maluhu ka ya kasance shi zai samu kishi ko kuwa bayinsa ko awakansa au ba'irihi au gairiha ya zamanto dabban da yake hawa kanta ko ko abokin tafiyarsa ko bayinsa idan yayi amfani da wannan ruwan yayi wanka to za a samu wanda zai bukaci ruwan nan gaba to babu shakka malamai sun ce nan ba laifi bane saboda ya koma ga taimama ya'ani fala eh, ba'sa lahu an babu laifi don yayi taimama tsoron karewar ruwa yana sa a yi taimama a bar wanka ga mai janaba kenan au na biyar khawfuhu ala nafsihi aw malihi fi talabihi dalili na biyar shine ta wajen neman ruwan shi ma malamai sun yi a kai. ya kasance ba ka da ruwa inda za ka tafi nema wurin da za ka samu din ana tamanin kafin ka isa gurin ka halaka akwai 'yan fashi a hanya ko akwai miyagun dabbobi a hanya yana tsoron zai samu cutuwa kafin ya isa ga wannan ruwan au khashi ala malihi idza zahaba yabhasu an alma an yabi'a aw an yusraqa ko yana tsoron in ya tafi neman ruwan to dukiyarsa za ta halaka wasu za su sace mai dukiya saboda haka tunda yana kan hanya ne fa yushra'u lahu hina idin an yatayammam shi ma wannan an shar'anta masa ya yi taimama me ya dalili na cewa mutum saboda tsoron kishi zai iya taimama saboda kuma tsoron in ya tafi neman ruwan akan hanya zai samu cutuwa saboda haka uzuri ne da zai sa ya yi taimama dalili shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la barara wala dirara wa huwa hadisun hasanu kama fi irwa ilgalil hadisin shida don haka wannan hadisin da ibn hajjar ya kawo a littafin bulugul maram hadisi na farko hadisin abdullahi bin abbas yana cewa idza kanat bir rajulil jirahatu fi sabilillah wal ya kasance mutum ya samu rauni a wajen yaki cewa a wajen yaki ba kaidi ne. raunin nan ko ta wace hanya ka samu ya zamanto a jikinka akwai ciwo fayojinibu mutum jalaba ta same shi a wannan yanayi fa ya kafu an ya mutu inik ta sala yana tsoro idan ya ci zai yi wanka da ruwa zai mutu ma sai ya yi taimama wannan hadisi babu shakka yana tabbatar da cewa tsoron cutuwa yana sa a yi taimama tsoron cutuwa idan aka yi amfani da ruwa ko halaka yana sa a yi taimama duk da cewa hadisin kamar yadda muka ce wasu malamai sun raunana shi wasu sun inganta shi amma ayar alkur'ani da wasu hadisai suna karfafa ma wannan hadisi na abdullah bin abbas musamman a ƙarshen aya ta suratul ma'ida aya ta shida ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun saboda Allah ya faɗi haka ne a inda yake magana akan matsala ta taimama kaga ya nuna cewar idan dai za a samu kunci to za a iya barin amfani da ruwa a koma ga taimama hadisi na gaba wa an aliyin radiyallahu anhu kuma an karbo hadisi nan daga sayyiduna ali Allah ya kara masa yarda hadisin sayyiduna ali yana nufin aliyu bin abi talibin sayyiduna ali ya ruwaito hadisin nan shima ma ibn hajar al ya kawo shi a matsala ta taimama a ƙarshen bayanin matsala ta taimama sayyiduna ali yana cewa in kasarat ihda zandayya ɗaya daga cikin ƙasusuwan zira'in hannuna guda biyu ya karye ƙasusuwa guda biyu na zira'i ƙashin zira'i shi ake cewa azzandu azzandu musulu tarafi zira'i filkafi ƙashin hannunka da ya hada da tafin hannunka na ake cewa azzandi ƙasusuwa guda biyu ne ɗaya daga ciki ya karye daidai mahaɗin wuyan hannu shi ake cewa azzandi fasa'altu sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi manzon Allah fa ne an amsaha alal jaba'ir sai manzon Allah ya umarce ni in yi shafa akan karan dori saboda lokacin da ya karye an dora shi abinda ake cewa aljaba'ir al'idanu lati tujbaru biha al'idham kara da ake wato daurawa mutumin da ya karye saboda a gyara kashinsa wanda shi ake cewa aljaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina ali ya shafa kan karan dori din a maimakon ya kunce wannan hannun nashi ya wanke lokacin da zai yi wanka ko lokacin da zai yi alwala tunda mahalli ne na farilla wanke hannu farilla ne farilla ne a wanka farilla ne a alwala rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito hadisin nan bi sanadin wahin jiddan ibn hajar ya ce isnadin hadisin yana da rauni sosai kalmar wahin tana daga cikin kalmomi da malamai suke amfani da shi da suke nuna raunin hadisi ma'anar wahin ba'ifun saboda haka da larabci akan ce hujjatun wahiya hujjatun wahiyatun ana nufin hujjatun ba'ifatun kalmar alwahiya ma'ananta abba'ifa akan ce kuma hujjatun tafihatun da hujjatun tafiha da hujjatun wahiya da hujjatun ba'ifa ma'anarsu guda ya'ani la qimata laha don haka in ka an ce sanadin wahin ana nihin sanadin ba'ifin jiddan hadisin yana sunan ibn majah hadisin 657 haka nan al-imam ya ruwaito hadisin a littafin as-sunan al-kubra da kuma al'imamu dara kotoni ya ruwaito hadisin a cikin littafin sa as-sunan wa ba'afahu hafiz aidan fi talkhis habir kamar yadda ibn hajar ce hadisin bai inganta ba a littafin bulugul maram haka ya faɗa kuma a littafin talkhisul habir mujallar na farko shafin 146 da kuma littafin sa'ad diraya fi takhrij ahadithil hidaya mujallar na farko shafin 82 ibn hazm al-andalusi ibn hazmin al-andalusi a littafinsa al-muhalla eh, mujallar na biyu shafin 75 ibn hazm ya ce haza khabarun la ta tahillu riwayatuhu illa ala bayani suqutihi ibn hazmi ya ce wannan hadisin wannan labarin na sayyidina ali ba halal bane a bada labarinsa sai dai in za a bayyana raunin shi bai kamata ma a kawo labarin ba wato saboda hadisin gaba ɗaya bai inganta ba shi yasa ibn hajar ya ce bi sanadin wahin jiddan al-imam an-nawawi a littafin al-majmu mujallad na biyu shafin 368 yace wa amma hadisu ali radiyallahu anhu wannan hadisin na sayyidina ali wannan hadisin na sayyidina ali fa da'ifun hadisi ne mai rauni rawahu ibnu maja wal baihaqi wa ghayruhuma ibnu maja al imam al baihaqi da wasu malamai suka ruwaito hadisin wattafaqu ala da'fihi su da suka ruwaito hadisin sun yi ittifaki akan cewa hadisin yana da rauni haka muhammad nasiruddin al-albani in ka duba da'ifu ibnu maja da 126 hadisin yana cikin sunan dara kuturi kitabu tahara babu jawazul masih alal jaba'ir hadisin 864 hadisin ali bin abi talib akwai riwaya ta biyu ta wannan hadisin da yake da yazo a littafin bulugul maram riwaya ta biyu ita ce sayyiduna ali yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah anil jaba'ir game da karan dori takunu alal kasir wanda ke kasancewa a wurin da mutum ya kare kaifa ya tawabba sahibuha yaya mutumin da ya kare aka dora shi zai yi alwala wa kaifa yaktasilu idza ajnaba idan janaba ya same shi yaya zai yi wanka kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yamsahani bil ma'i alaihi ma fil janaba wal wudu idan janaba ta same shi lokacin da yayi wanka inda aka dora shi din sai ya shafa ruwa akai idan alwala ce ma yazo zai yi idan yayi alwalan wurin dorin sai ya shafa ruwa akai kuntu sai na ce fa in kana fi bardin yakhafu ala nafsihi idza tasala ya rasulullah to idan ana sanyi ne mutumin yana tsoron in yayi wanka zai kai ga halaka ko zai cutu gashi kuma dama yana da karaya an dora shi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yumiru ala jasadihi sai ya shafa ruwan a jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta 29 ta suratul nisa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima sai manzon Allah yace ya tayammamu idza kafa idan mutun tsoron amfani da ruwa ya same shi akan cewa zai samu cutuwa ga karaya tare da shi sai ya koma ga taimama kawai ya bar amfani da ruwa din zuwa lokacin da ya samu sauki wannan riwayar ta sayyidina ali tana kama da riwayar hadisin da yazo a bulugul maram to ita ma dai hadisin eh, riwayar hadisin wato tana da rauni al-imamu daraqutni wanda ya kawo hadisin shi da kansa ya ce hadisin yana da rauni haka bayanin ibn abdulhadi a littafinsa tankihu da haƙi fi a fi ta'alik mujallar na farko shafin 140 ibn hajar game da riwaya ta biyu ɗin ma wanda bai kawo ta a littafin bulugul marami ba a littafinsa addiraya fi takariji a hadisul hidaya mujallar na farko shafin 83 ya ce wannan riwaya ta biyun ita ma tana da rauni hakanan al'imamu zaila'i a littafin nasbun raya mujallar na farko shafin 160 wato duka malaman hadisi sun yi ittifaki akan cewa hadisin sayyiduna alin nan wanda yake littafin bulugul maram bai inganta ba haka ma wata riwayar da take kama da wannan ta sayyiduna ali riwayar da take cikin uh, sunanu dara qutni kitabu tahara babu jawazul masi ala jabair hadisi ya 864 ita ma wannan riwayar bata inganta ba wato duk wata riwaya da take nuna cewar sayyiduna ali ya ruwaito hadisi daga annabi cewa mutumin da ya samu karaya zai shafa karan dori lokacin wanka ko alwala wannan hadisin bai inganta ba <clears throat> babu wani malami da ya taba inganta guda mu ci gaba wa an jabir haka an karbo hadisi daga jabir yana nufin bin abdullah saboda jabir suna da yawa cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi jabir bin abdullah radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda shi da babansa amma ina ga kamar radiyallahu anhu ya rubuta ko Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma saboda shi da mahaifinsa dukkan su sahabbai ne fir rajulil ladhi shujja wani mutum ne aka rotsa mara kai abinda ake cewa shujja ya'ani ashajjatu wahida na shijajur ra'asi idan mutum ya samu rauni a kansa da larabci akan ce mar akan yi amfani da kalmar ashajja yani shaqqa jildu ra'sihi aw wajhuhu fatar kan mutum ta tsage ko dai saboda hatsari da ya samu ko an jefe shi ko an sare shi rauni a kai shi ake cewa ashajjatu wani mutum ne ya samu rauni a kansa wato shujja ra'suhu an fasa markai fagtasala sai yayi wanka domin janaba ta same shi da yayi wanka fa mata sai ya mutu labari ya iso ga Jabir shine Jabir yake cewa inna ma kana kasihi an yatayammam abinda ya isar ma wannan mutumin shine taimama ba sai ya kai ga yin wanka ba tunda yana da ciwo a kansa wa ya'siba ala jurhihi khirqatan ya daura kyalle akan raunin da yake kansa sun yamsahu alaiha sannan sai ya shafa kan kyallan wa ya bisilu sa'ira jasadihi ya wanke sauran jikinsa ibn hajar ya ce rawahu abu dawud al'imam abu dawud ya ruwaito hadisin nan bi sanadin fihi ba'fun isnadin hadisin yana da rauni shi ma wa fihi ikhtilafun ala ruwatihi sannan akwai sabani ma game da waɗanda suka ruwaito hadisin jabir ne ko abdullahi bin abbas akwai sabani akai hadisin yana sunan abi wato asali tamamul hadis aka ce an jabir radiyallahu anhu kala jabir yace kharajna fi safarin mun fita mun kama yin wata tafiya yana da labari muna cikin tafiya fa asaba rajulan minna hajarun kawai sai ga dutse ya fito ya samu ɗaya daga cikinmu a kansa ba mu san waye jifan ba wani ya jefe mu muna cikin tafiya fa shajjahu fi ra'sihi wannan dutsen ya fasa wa wannan mutumin kai fahtalama to da aka samu wuri aka yi sansani a baccin da aka yi sai mutumin ya yi mafarki sai ya samu janaba lokacin da ya farka kafin a yi sallar asuba ala ashabahu sai ya tambayi abokan tafiya hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum shin kun sama min sauki ina iya yin taimama saboda larura da take tare da ni kalu abokan tafiyar suka ce ma najidu laka ruhsa mu ba mu sama maka wani sauki ba wa anta takdiru ala alma'i matukar zaka iya amfani da ruwa fakta sala shikenan sai ya amfani da fatawar abokan tafiyan mutumin ya dauki ruwa ya wanka da asubahi fa mata sai ya mutu falamma qadimna ala ala annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka iso ga annabi ukhbira bizalika aka bashi labari faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kataluhu katalahumullah ala sa'alu idza lam abokan tafiyansa sun kashe shi me yasa ba yi tambaya ba in ba sani ba fa inna ma shifa'ul iyyi saboda ai maganin jahilci shine tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace tunda su ba su san amsa ba me yasa ba yi tambaya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma kana yakfihi an yatayammam abinda ke isar ma wannan mutumin shine yayi taimama wa ya'siba ala jurhihi khirqa ya daura kyalle akan rauninsa thumma yamsaha alaiha sannan ya shafa kan kyallan wa yaghsila sa'ir jasadihi sai ya wanke sauran jikinsa hadisin yana cikin sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi hadisi na 1117 da kuma sunan daraqutni ibn sakan ya inganta hadisin amma malamai da yawa sun ce hadisin yana da rauni kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin bulugun maram daga cikin waɗanda suka ce hadisin yana da rauni akwai al bai al wanda ya ruwaito hadisin da kuma al nawawi a littafin al-majmu' mujalladi na biyu shafin 324 da kuma shi kansa ibn hajar din a littafin sa ad-diraya fi takhrij ahadith al-hidayah mujallad na farko shafin 83 da talkhisul habir wani littafin ibn hajar din mujallar na farko shafin 147 haka muhammad nasiruddin al-albani a littafin irwa'ul galil hadisin 105 da kuma sahihu sunan Abidawud, haka ma tamamul minna littafin muhammad nasiruddin al-albani littafansa guda uku da irwa'ul galil da sahihu sunan Abidawud da kuma tamamul minna yace hadisin nan na jabir lahu shahidun yartaqidihi ila darajatil hasan hadisin yana da wasu riwayoyi waɗanda suke zama shaida gare shi ana iya cewa hadisin ya kai martabar uh, hadisun hasanun hadisi ne mai kyau illa jumlata allati bayna alma'qufaini fa hiya da'ifa munkira jumla da tazo na ƙarshen hadisin ita ce bata inganta ba amma farkon hadisin ya inganta yana da kyau wato <clears throat> ga fiyar rajulin ladi shujja fagta salafa mata inna ma kane ya fihi an ya tayammam zuwa nan hadisin yana da kyau amma daga wa ya asiba ala jurhihi ya ɗaure rauninsa da kyalle firka sun mai yamsaha alaiha wa ya tsilu sa'ira jasadihi wannan sadaran gaba ɗaya bai inganta babu wani malami da ya inganta shi in banda ibn sakan cikin malaman hadisi wato kenan taimama ga mutumin da ya samu rauni babu shakka ba laifi ba ne amma ɗaure ƙyalle a kan raunin a shafa kansa shi ne abin da ibn hajar yake nufi da ya sa ya kawo hadisin jabir ɗin na anan tun da ana magana a kan taimama ya yi magana a kan hukuncin wanka ya yi magana a kan taimama to sai hukuncin shafa kan ciwo dalilin da ya sa ya kawo hadisin Jabir ɗin da kenan da hadisin Sayyiduna Ali saboda ya tabbatar da hujjan al-masku alal jabira shafa akan karan dori ko ko shafa akan bandejin da yake kan ciwo ko shafa akan plasta da ka saka kan raunin da ka samu al-imamu bai haƙi a littafin as-sunan al yana mujallar na farko shafin 228 ya ce wala ya subutu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hazal babi shay'un duk wani hadisi da ya maka magana akan ana shafa kan rauni a shafa kan rauni a lokacin wanka ko a lokacin alwala al-imam al-bahaqi yace gaba ɗaya hadisan ba su inganta ba wato yana nufin hadisin sayyidina ali da muka karanta din nan ibnu hajar dama ya faɗa yace hadisin bai inganta ba ga hadisin jabir shi ma hadisin bai inganta ba duk wani hadisi da yake magana cewa za a shafa kan uh, kyallan da aka ɗaura a kan rauni da aka samu a lokacin alwala ko wanka wannan hadisin bai inganta ba wa masu yi fihi fuka fuqaha min tabiin malamai ne dai suke da fahimtar za a iya shafa kan rauni a lokacin wanka ko a lokacin alwala faman dafa ma'ama ruwina an Ibni umar filmasi alal isaba tare da cewa akwai hadisi da aka ruwaito wanda ya tabbata abdullahi bin umar yana yin haka abdullahi bin umar daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka amma cewa akwai hadisi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayyana za ka shafa kan rauni lokacin alwala ko lokacin eh, wanka al-imam al-bahaki yace duk wani hadisi da aka kawo a kai bai inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ba amma labarin abdullahi bin Umar fa yana cikin sunanu daraqutni kitabu tahara babu ma fil masyi ala al-khuffayn 682 abdullahi bin Umar ce inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu ala jabair annabi ya kasance yana shafa kan karan dori yana shafa kan karan dori al-imam darqutni yace la yasihu marfu'an wannan hadisin bai inganta ba shi dara kutu darqutni da ya ba da labarin shi da kansa ce hadisin bai inganta ba haka in ka duba littafin al-majmu bayanin al-imam an na mujallal nabi shafi 325 da kuma sahihu nasbi raya mujallal na farko shafi 160 da al-ilal mutanahiya mujallal na farko shafi 360 littafin ibn al-jawzi da bayanin muhammad nasiruddin al-albani a littafinsa tamamul minna daga shafiyar 134 duba tamamul minna game da hukuncin shafa kan uh, bandeji ga wanda ke da rauni a jikinsa ko a shafa karan ɗori lokacin da za a yi alwala ko wanka wankan janaba yana cewa wa kadara wahul an ibn umar mawqufan alaihi bi sanadin sahih albani yace akwai riwaya da ta inganta daga abdullahi ibn umar shi kadai amma jingina hadisin ga annabi babu shakka bai inganta ba <clears throat> yana cikin sunan as-sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi an ibn umar annahu tawabba'a abdullahi bin umar yayi alwala wa kaffuhu ma'suba ya samu rauni a tafin hannunsa an daura hannun da bandeji da ya yi alwala fa saha alaiha wa alal isaba ya shafa wannan hannun ya shafa ruwa a kansa akan bandejin da aka daura mai waga sallacewa zalika amma sauran wurin da ake wankewa a alwala abdullahi bin umar ya wanke wannan hadisin babu shakka ya inganta kenan game da shafa kan rauni babu hadisi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma akwai labarin sahabin annabi yayi haka hadisi ne ingantacce saboda haka daga nan aka samu sabani tsakanin malamai menene hukunci game da shafa kan bandeji ga mutumin da ya samu rauni idan ya zo alwala ko wankan janaba ga hadisai mun samu kamar hadisan al'imamu sana'ani ya ce wa hazal hadis hadisin nan na jabir wa hadisu ali al'awwalu da hadisin sayyidina ali na farko kafin hadisin jabir qad ta'abada ala wujubil masi ala aljaba'ir bil ma'i wadannan idan an karfa aka hada su wato suna yin karfi yanda za su wajabta wa mutum wanda ke da rauni a jikinsa idan ya zo alwala ko ya zo wanka ya shafa kan bandeji wanda yake daure a jikin raunin nasa amma duk da haka al-imamu sana'ani yace wa fihi khilafun bainal ulama mas'ala ce da aka samu sabani a tsakanin malaman sunna menene halalcin mara lafiya ya shafa kan plaster ko ko bandejin da aka daure rauninsa da shi ko kuma karan dori idan kare ya ce da shi menene shari'a ta hukunta akai anan kamar yadda muka ce al Shaukani da al sana'ani suna daga cikin malaman hadisi don alimamu shaukani malamin hadisi ne alimamu sana'ani shi ma malamin hadisi ne suna daga cikin malaman hadisi da suke ganin waɗannan hadisai duk da yake duk suna da rauni amma a tara su za su iya zama hujja cikin alwala ko farko in yarda da cewar za a shafa rauni don haka duk littafin fikihun da ka duba za ka ga bayani akan almasu alal jabira hukuncin shafa karan ɗori wannan abu ne wanda malaman fikihu mazahibul arba'a gaba ɗaya sun yarda da shi farko shine mazhabar al-imam eh, Abu Hanifa littafin al-imam al-Kasani bada'i'us sana'i fi tartib sharai kitab at-tahara fasl al-mash 'ala al-khuf imam al-Kasani yace fal mash 'ala jabair ja'izun shafa kam karan do to da yace halal ne shi da kansa dole ya kawo hujja sai yace wal aslu fi jawazi na kari kashi guda cikin kasusuwa biyu na zira'ina lokacin da aka yi yakin uhudu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu karaya kashinsa guda daga cikin kasusuwa biyu na zira'in hannunsa ya kari fasaqatan liwa'a min yadi sai tutan da na rike tutan mu sai ya faɗi daga hannuna faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ij'alu hafi yasarihi ku saka tutan a hagun sayyidina ali fa innahu sahibu liwa'i fi dunya wal saboda sayyidina ali ne mai rike tutana a duniya kuma ne mai rike tuta na a lahira fa sai na ce ya rasulullah ma asma'u bil jaba'ir to gashi an ɗaura min karan dori ya zan yi da shi fa qala sai manzon Allah yace imsah alaiha ka shafa kan wannan karan ɗori. kaga kenan an samu hujja ko to amma mun ce ai duk wani hadisi in dai daga sayyiduna ali ne akan shafa karan dori bai inganta ba shine bayanin farko da muka yi akan hadisin da yake bulugul maram amma al-imam al-kasani ya kawo wannan hadisin wanda yana cikin hadisan da ba su inganta ba babu shakka cewa sayyiduna ali ya samu karaya a yakin uhud wannan labari ne wanda babu gaskiya akai har ma an ɗora shi har ma manzon Allah ya masa fatawar ya shafa kan karan dorin lokacin da ya zo alwala ko kuwanka annan bai inganta ba sannan kuma akwai labarin da aka ruwaito in ji imam al-Kasani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma shujja fi wajhihi yawm Uhud shi kansa manzon Allah ya samu rauni a fuskarsa a yakin Uhud dawahu wa asaba alaihi bayan an sa magani a raunin da manzon Allah ya samu an daure kan annabi sallallahu alaihi wasallam da bandeji wa kana yamsahu ala al-isaba saboda haka idan manzon Allah ya taho zai alwala sai ya shafa kan bandejin da ruwa wannan ma al-imam al-kasani ya kawo a littafin sa bada'i'us sana'i' yana bayanin hujjoji da suke halatta shafa kan bandeji waɗannan hujjojin gaba ɗayansu ba su inganta ba babu hadisi guda da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzon Allah ya shafa kan madauri abinda aka daure akan ciwo amma a ƙarshe sai ya ce wali haja tad'u ila al ala al-jaba'ir bukata takan taso yanda dole mutum sai dai ya shafa kan bandeji ko ko karan dori da idan kare ya ce da shi li'anna fi naz'iha harajan wa dararan saboda in aka ce mutum yana da karaya a hannunsa lokacin da ya zo alwala dole sai ya kunce karan ɗorin ya wanke hannunsa a sake ɗora shi kaga wannan akwai kunci tare da shi tunda akwai kunci kuma babu kunci a shari'ar musulunci wannan ya nuna kenan larura ta halatta wa mutum shafa kan karan ɗorin a maimakon a warware ɗorin ya wanke hannunsa lokacin da ya zo alwala to wannan ka gani a littafin mazhaba ta al'imamu abu hanifa an samu bayani cewar za a shafa kan bandeji amma hujjojin da ya kawo ba su inganta ba in ka dawo mazhabar al-imamu malik bin anas littafin mudawwana al-mudawwana kitabul wudu al-mashu ala jabair wa dhufr al-maksi akwai babi game da shafa kan karan dori da kuma plaster da aka sa ma yatsa idan mutum farcensa ya cire aka sa mai plaster akan yatsan mutum ya shafa wurin ko aka daure wani kyalle akai na yana cikin mudawwana mujallaji na farko shafi 130 bayanin al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala qala al-Qasim al-Qasim yace qala Malikun al-Imam Malik yace mutumin da yake da rauni aka daure mara ciwo yamsahu alaiha zai shafa kai al-Qasim yace fa'ara in in huwa tarakal jabair don haka in mutum. ya bar shafa kan wannan karan dorin yana da rauni a jikinsa an ɗaure mas misali da bandeji da ya zo alwala bai shafa kan bandejin ba ya yi alwalansa haka ibn al ya ce an yi idar salata abadan zai sake wannan sallar har abada sallar bata inganta ba wannan mazhabar al-imamu malik bin anas kenan al ya ce walau anna rajulan junuban asabahu kasurun mutum ne yana da janaba sai ya karye. aw shajjatun ko ya samu rotsewa a kansa wa kana yankubu alaiha alma limawbi'il jaba'ir yana shafa wannan gurin tunda an ce zai rika shafawa duk sa'ilin da yazo wanka ko alwala fa innahu idza saha? al-imam malik yace ranar da mutumin ya warke aka kunce dorin kana alaihi an yagsila zalika al-mawdi alladhi kanat alaihi al-jaba'ir aw ash-shujja da zaran an kunce ɗorin to nan take sai ya wanke wannan gurin saboda dama janaba ta same shi ya yi wankan janaba amma daidai gurin ɗorin bai wanke shi ba sai shafa ruwa a kai to yanzu da ya warke sai ya wanke daidai wannan gurin <clears throat> saboda kenan an samu lum'a kaga mazhabar malikiya ta tabbatar da shafa akan aljabira haka ma mazhabar al shafi'i kamar yadda bayanin al nawawi ya taho a littafin al-Majmu sharh al-Muhazzab babu at-Tahara babu tayammum ihtaja ila wab'il jabira wa dammiha mujalladi biyu shafin 368 qala al-musannif rahimahullahu ta'ala idza kana ala ba'd a'dahihi kasrun idan mutun ya samu karaya a wata gabansa yana da karaya a wata gaba na jikinsa ya taju ila wabu'il jaba'ir wanda yana da bukatar a masa ɗori wa ba'al jaba'ir ala tuhurin kafin a masa ɗorin in ji al'imamun nawawi idan mutum lokacin da ya samu karaya akwai janaba a jikinsa to sai aka kirawo wani mai ɗori kafin a masa ɗori ya tabbata wa ba'al jaba'ira ala tuhuri ya ya dora wannan karan dorin akan tsarki me yake nufi kafin a yi masa dorin nan sai yi wanka idan yayi wanka ko kuwa ya wanke wannan gurin fa in wa ba'aha ala tuhuri to ko da ya dora an yayi wanka misali kafin aka masa dori ko kuma ya wanke gurin kafin aka masa dori thumma ahdasa wa khafa min ko ya kasance bai yi ma wankan ba amma dai <clears throat> daga baya da aka masa dori in ma misali yayi wankan daga baya ya samu janaba ko ko bai yi wankan ba aka masa dori to duk sa'ilin da ya taho zai yi alwala wa kafa min natsiha yana tsoron kunce wannan dorin masu halar jaba'ir zai shafa wannan karan dorin sai ce li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam amara aliyan radiyallahu anhu an yamsaha ala aljabair saboda hadisin da yazo mana a littafin bulugul maram al-imam an-nawawi yace saboda wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina ali ya shafa karan dori wa li annahu talhaquhu al-mashaqqa fi naz'iha idan aka ce ya kunce ya wanke wurin to babu shakka kunci zai same shi fajazal mashu alaiha kal khuffi saboda haka shafa kai ya zamanto halal kamar misali ne mutumin da ya sa khuffi sannan <clears throat> mazhaba ta ƙarshe ita ce mazhabar al'imamu ahmad bin hanbal bayanin wannan mazhaban yana littafin al-mughni littafin ibnu Ƙudama kitabu tahara babu yamma mas'alatu idza shaddal al-kaseer al-jaba'ir a mujalladi na farko shafin 172 mazhabar al-imamu ahmad bin hanbal ita ma ta tafi akan cewa mutum zai shafa bandejin da ke kan rauninsa lokacin da ya zo alwala ko wanka kaga hanafiya malikiya shafi'iya hambaliya mazhabar al'imamu ahmad bin hambal ita ma tana kan haka ibn kudama ya ce walana me ya hujjar mu maruya marawa aliyun radiyallahu anhu hujjar mu ita ce hadisin sayyidina ali hadisin da muke magana akan cewa bai inganta ba ya yace in kasarat ihda dayya fa amarani an-nabiyyu an amsaha 'ala al-jaba'ir rawahu ibnu majah yace wa hadisu jabir da kuma hadisin jabir shi ma dai mun karanta a bulugul mara fil ladhi asabathu shajja mutumin da dutse ya rotsa masa kai suna cikin tafiya tare da sahabbai wali annahu qawlu ibnu umar a karshe yace saboda wannan ita ce fatawar abdullahi ibn umar walam ya arif lahu fi sahaba mukhalifan abdullahi bin umar babu wani sahabin da ya saba mafatawarsa wale annahu masaha ala ha'ilin ubiha lahu masu alaihi shafa kan wannan kyallan an halatta maka falamta tajib ma'ahu al-i'ada kan masi ala al saboda haka duka mazhabobin nan sun tabbatar da haka akan cewa idan mutum ya samu rauni akwai bandeji a jikinsa ba sai ya kunce ba lokacin da ya zo alwala ko wanka sai ya shafa kai ibn al-munzir a littafinsa al-awsat ya bayyana aqwalul ulama fi hukm al-masih ala al-jabira mujallad nabi shafin 176 ibn al-munzir yace ikhtalafa ahlul ilmi fi al-masih ala al-jabair malamai sun yi sabani game da hukuncin shafa bandeji Koko maɗauri aljaba'ir karan dori wal asaib shine bandeji maɗauri da aka sa akan ciwo fa ajaza kasirun minhum da yawa malaman sunna sun halatta almasu alaiha wa mimman ra'a almasa ala al ya yace daga cikin malamai da suke ganin halal ne ka shafa kan wannan bandejin akwai Abdullah bin Umar sahabi ne akwai Ubaidu bin Umair akwai Afa'u waɗannan tabi'ai ne wa ajaza almasa jabair daga cikin waɗanda suka halatta shafawan akwai al-hasan al-basri al-imam an-nakhai al-imam malik ishaq bin rahawai akwai al-imam al-muzani abu thawr ashabur ra'i a littafin nasa ya kawo bayanai da dama daga abdullahi bin umar waɗanda suke nuna halalcin a shafa kan uh, madauri wanda aka ɗora wato abinda ka ɗora akan rauni da ka samu ko kuwa karan ɗori da yake uh, tare da mutum wanda ya samu karaya ka shafa karan dorin lokacin da ka zo alwala ko wanka ibn al-munzir yace akasarin malamai sun tabbatar da haka duk da cewa akwai sabani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Muhammad بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد Karin أرين da aka samu game da mas'ala. dangane da shafa bandeji wanda ke kan rauni da mutum ya samu a lokacin alwala ko wanka yana cewa malamai da dama sun halatta yin haka amma duk da haka ya ba da labarin al'imamu shafi'i ya ce wa kana shafi'i huwa bil iraq lokacin da al'imamu shafi'i yake zama a iraki ya kulu yana ba da fatawa man kanat alaihi jaba'ir tawabba'a wa masaha alaiha a lokacin da al'imamu shafi'i yake iraq fatawar da yake bayarwa ita ce idan kana da rauni a jikinka ka ɗaura bandeji lokacin da ka zo alwala ko wanka za ka shafa kan bandejin ba sai ka kunce ba sun makala bi misra daga baya al'imamu shafi'i ya ƙaura daga bagdad iraq ya koma masar lokacin da al-Imam Shafi'i ya koma Misra sai ya canza fatawarsa kuma haza ahaduhuma wasani an yamsaha bil ma'i 'ala al yana cewa idan mutum ya shafa kan wannan bandejin wa yu'idu kulla salatin sallaha idza qadara 'ala lokacin da ya warke sai ya sake duk wata sallan da yayi ta irin wannan yanayi to kaga an samu fahimta ta biyu ta al'imamu shafi'i malaman nan da suke cewa babu laifin mutum ya shafa kan bandeji a lokacin da ya zo alwala ko wanka dalilansu suna kamar dogara da abubuwa guda biyar na ɗaya al'ahadisul warida fil babi hadisan da muka karanta a littafin bulugul marami ɗin nan na biyu ƙiyasu habil masu alal kufain suna ƙiyasi game da shafa bandeji ana kiyasinsa da shafan huffi tunda an halatta a shafa huffi kaga ya nuna babu laifi ka shafa bandejin da yake kan rauninka dalili na uku shine kiyasu ha bil masi ala sha'ari ana kiyasi da shafan kai lokacin alwala kaga ba wankewa aka akai ba sai aka shafa na hudu kiyasu ha bil masi ala imama ana kuma kiyasi da shafan rawani lokacin da kake alwala idan ka zo shafan kai idan akwai rawani a tare da kai kana iya shafa rawani kada wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na biyar li'annahu qawlu ibni umar wa lam yu'raf lahu fi sahaba mukhalif fatawar abdullah ibn umar kenan abdullah ibn umar ya tabbata yana bada irin wannan fatawa idza kana alaihi isaba masahahu idan mutum yana da rauni ya ɗaura bandeji a jiki to lokacin alwala ko wanka ba zai kunce wannan bandejin ba sai shafa kansa wannan ya tabbata daga abdullah bin umar tun ba a samu labarin wani sahabi ya saba ma fahimtar abdullah bin umar ba wannan yana nuna kamar ittifakin sahabbai ne akan wannan fahimta saboda haka wannan ita ke fahimta ta farko fahimta ta biyu game da shafa bandeji din nan shine bai halatta ba adamu jawazul masi aljabira ba daidai ne mutum ya shafa kan bandeji sa wannan fahimta ta biyu kenan eh, fahimtar ibn hazmi al'andalusi wannan ita ce fahimtar muhammad nasiruddin al-albani ka duba littafin al-muhalla mujallad na biyu shafi na 74 mas'ala ta 209 kitabu tahara sifatul guslil wajib ibn hazmi ya ce wa man kana ala zira'aihi au asabihi aw rijlaihi jaba'ir e, wanda ya karye a hannu ko a yatsa ko a kafa aka dora mar karan dori aka daura mishi karan dori au dawa'un mulsaqun ko ko kana da rauni a jikinka sai aka manna maka magani kamar misali plaster libarura falaisa alaihi an yamsaha ala shay'in min zalika in ka zo alwala ko wanka karka shafa su me za ka yi ibnu hazm yace wa qad kafa hukmu zalikal makan baki ɗaya hukuncin wanke wurin ya faɗi fa in saqata shay'un min zalika da tamamil wudu inda a ce zaka gama alwalan sai wannan fulastan ya faɗi ko bandejin ya kunce ko aka kunce ɗorin da aka yi ma fa alaihi imsasu zalikal makan bil ba sai ya sake ɗebo ruwa ya shafa gurin ba wa huwa ala taharatihi Sarkinsa yana nan cikakke malam yi hudis matukar je ba ya yi hutu ba ne ko alwalanta warware. me ya hujja ya ce saboda Allah ya ce a ƙur'ani la yi kallifullahu nafsan illa wutsaha Allah bai tsora rai wani aiki ba sai gwargwadon wanda za ta ɗauka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a martukun bi amrin fatu minhu mastata'tum idan na muku umarni ku yi ƙoƙarin bin umarni na gwargwadon iyawanku fasaqata bil qur'ani was sunna kullama ajaza anhu mar'u saboda haka abinda aya ta nuna mana hadisi ya tabbatar idan mutum ya gaza yin abu to wannan abin ya fadi shine abinda ayar alqur'ani ta tabbatar da kuma sunnar manzon Allah wa kana ta'widu minhu shar'an idan ka canza da wani hukunci to ka kawo shari'a ne والشرع لا يلزم لا يلزم الا بقران او سنه كافين كace wannan abun shari'a ne to sai ka kawo ayan alqur'ani ko kawo sunnar manzon Allah walam ya'ti qur'anu wala sunnatun bita'wid almasih ala jaba'ir babu aya ayatu alqur'ani babu sunnar manzon Allah ingantacciya da tayi magana akan shafa bandeji min ghusl ma la yaqdiru alayhi ala ala uh, ghaslihi fa saqata al bidhalika don haka cewa mara lafiya zai shafa bandaji wannan hujjar ma ta fadi ibnu hazm yace wa qad ruwina misla uh, ruwina misla qawlina salaf ba mu ne kaɗai muka fara fada wannan fatawa ba as-salaf magabata sun riga mu ba da wannan fatawa daga cikinsu akwai al-imamu shafi'i fi ahadi qawlaihi kama marra kamar yadda ibn al-munzir ya ba da labari a littafin al-awsat al-imam shafi'i lokacin da ya koma misra fatawassa ita ce karka shafa in ma ka shafa lokacin da ka warke sai ka sake sallolin saboda ba dalilin sa ma ruya an ibn sirin daga tabi'ai fa ibn sirin yana da wannan fahimta kamar ruwina uh, an sha'abi haka na aka samo riwaya ta al-imam sha'abi annahu qala fil jiraha igtil ma hawlaha al-imam sha'abi idan kana da rauni a jikinka lokacin da ka zo ka wanke sassan eh, gefen ciwon sai ka kyale ciwon shi kansa saboda haka akwai malaman da suke ganin babu dalilin shafa kan bandeji me dalili saboda hadisan ba su inganta daga annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ibn hazmi ya ba da hujja a kan kiyasi kiyasi da ake yi akan cewa shafa bandeji yana kamar shafan hufi yana kamar shafa rawani a lokacin alwala ko shafan kai ibn hazmi ya cewa inna ma aujaba man aujaba al-masa ala al-jaba'ir qiyasan ala al-masi ala wal qiyasu batilun thumma law kana al-qiyasu haqqan la kana batila eh, a fahimtar malamai masabobin nan gaba ɗaya kiyasi halal ne to amma kiyasin nan da suka yi na shafa bandeji da kiyasin da hukuncin masu alal kufayin wannan kiyasin ba shakka ba ta ce ne li'annal masu alal kufayin fihi tauƙitun domin ba ka yin kiyasi sai hukunci ya zo daidai ba a kwatanta hukunci tsakanin wasu abubuwa sai idan abubuwan sun yi kama da juna shi sa ake cewa la qiyasa ma al farik ba a qiyasi tare da abin da yazan ya bambanta da wani al-qiyasu ma al farik qiyasi tare da akwai bambanci wannan qiyasin banza ne ana qiyasi ne ga abubuwa guda biyu waɗanda suka yi kama da juna sannan qiyasin shafan huffi da shafan bandeji qiyasi ne wanda yake babu shakka batilun batacce domin akwai bambanci tsakanin al-mashu ala khuffayn da kuma almasu alal jaba'ir misali ya ce um, almasu alal kufain fihi tauƙitun shafan hufi yana da lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗiba ma shafan hufi lokaci idan lokacin ya wuce shafan da kai ma hufi ya expire wala tauƙita tafin masu alal jaba'ir amma shafan bandeji fa lokacin alwala yana da lokaci in ka ce yana da lokaci daga bakin manzon Allah ba daga bakin annabi ba ma'an anna qaulal qa'il eh, lamma jaza al masu ala al khawfain wa jabal masu ala al jaba'ir da'awa bila dalil wa qadiyatu man indahu thumma hiya aidan موضوع وضعا فاسدا ijabu fardin فرد قيس على إباحة وتخيير yace idan aka kwatanta shafan huffi da shafan bandeji yace babu shakka kiyasin bai dace ba domin me shafan bandeji ba dole bane shafan hufi ba dole bane in ka zo alwala dole ne ka shafa eh, hufi ba dole bane zabi aka baka kana iya cire hufin ka wanke ka wanke kafanka kana iya kuma shafa hufin ka yi sallah saboda haka shafan hufi ba dole ba amma shafan bandeji fa malaman fikihu sun ce dole ne to ya za a yi kiyasin abin da ke wajibi akan kiyasin abin da bai zama wajibi ba wa hada laisa minal kiyasi fi shay'in kuma kamar ibn qudama babu shakka ya bayyana matsaloli inda aka samu bambanci tsakanin shafan hufi da shafan aljabira karan dori ko kuwa bandejin da yake kan eh, rauni da aka samu ya ce wa yufariqu mashul eh, jabira mashal khuffi min khamsati awjuhin akwai fuskoki guda biyar inda suka bambanta shafan huffi ya bambanta da shafa kyallon da aka ɗora akan rauni ta fuskoki guda biyar na ɗaya yana littafin sa al-mughni na farko shafin 312 annahu la la yajuzu al-mashu alaiha illa inda barari bi naz'iha haramun ne ka shafa wannan bandejin sai fa idan ya zama in ka kunce shi zaka cutu amma idan kuncewan ba za ka cutu ba to dole ne ka kunce shi shi yasa hatta malaman fiqh da suke cewa mutumin da yake da rauni a jikinsa idan ya zo sallah lokacin alwala zai shafa kan filasta da dama mutane suna shafa kan filastan ba tare da bin ma ba saboda su malamai suna cewa sai fa idan cire filastan nan zai zama larura gare ka idan cire filastan nan ba zai zama larura ba to ka ɗaye shi ka yi alwala in ka ga masallar ka mayar shi ne mafi dacewa akasari mutane sun sake game da halalcin shafa bandeji ko ko shafa filasta saboda haka za ka samu mutum ɗan yankewa ya a yatsa ya manna filasta da ya zo alwala sai ya kyale shi wanda su malaman fiqh ba su yi sassauci ba domin wurin lam'a ce idan baka cire filistin nan ba babu shakka an samu lam'a a jikinka alwalaka bata inganta ba raunin da ka samu kankani ne cire wannan filistin ba zai zama matsala gare ka ba domin don ka cire tun da ɗan yankewa kai amma idan rauni ne mai tsanani wanda ake ganin in ka kunce ko ko kamar misali da ya zo da hadisin sayyidina ali karaya ce aka ɗore aka ɗora ka kunce karaya babu shakka matsala ne kaga kenan akwai larura amma kai da kake da ɗan yankewa a hannunka aka manna plasta lokacin alwala ka bashi wannan sakaci ne game da ibada shine eh, ibnu kudama yake cewa matukar abu na farko shine matukar babu larura bi babu larura game da cirewa to shafawa haramun ne ka'ida ne ka a samu larura game da cire wannan bandejin ko plasta ko dori da aka yi wa mutum wal hufu bi khilafi zalika amma shi hufi ba haka yake ba shi hufi <clears throat> ba ma larura haka kawai in ka zo alwala akwai socks akwai hufi a kafanka matukar lokacin da ka sa hufi din kana da tsarki ba sai ka cire hufin nan ka wanke kafanka ba sai ka shafa hufin kawai ko ka shafa safanka wannan duk ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shafa huffin ba dole bane ba dole bane wannan an baka zabi ne ya'ani ala ibahatin wa takhyirin an halatta maka an baka zabi kana iya cire wannan huffin ka wanke kafan kana iya barin huffin ka shafa kansa amma shafa bandejin nan fa wajibi ne wajibi ne ka cire bandejin idan babu cutuwa in an cire idan akwai cutuwa to ka bar shi amma wajibi ne ka shafa kan bandeji in ba haka ba ibadar ka bata karu ba don haka ka ga kiyasi tsakanin wajibi da mubahun babu shakka kiyasi ne ma alfari abinda ibnu hazm yake faɗa kenan a littafin sa al-muhalla mujalla nabi shafi na 76 ibnu qudama yace na biyu inda aka samu bambanci tsakanin shafan hufi da shafan bandeji annahu yajibu isti'abuha bil mashi idan ka zo shafa bandeji ko ka zo shafa karan dori ko ka zo shafa kan filasta dole sai ka shafa gaba ɗaya kan ciwon Kar ka ɗauka za ka ɗan bi kan wurin ne kawai a hankali la sai ka bi duk inda bandeji na yake jiki ka shafa ko ko inda dorin nan yake dole ne sai ka bi shi gaba daya amma shafin hufi ba haka yake ba li'annahu la barara fi ta'mimi hadihi bi khilaf al-hufi fa innahu yashqu ta'mimu jami'ihi in ka zo shafin hufi fa saman hufi kawai zaka shafa banda kasa banda gefe kaga kenan ba za a yi kiyasin shafa hufi da shafa bandeji ba don shi shafa bandeji dole ka shafa kan ciwon gaba ɗayansa in ka bar wani gefe baka shafa ba to alwalarka bata inganta ba ko ko wankanka shi yasa al-Imam Malik a littafin al yake cewa zuba ruwa ya kamata ka yi ma akai wato zuba ruwa akan plaster ba ma shafawa ba saboda a tabbata ya game ko ina sai dai idan ruwan zai iya shiga ga ciwon zai iya kawo lahani to amma gamewan wajibi ne ya'ani ta'mimu hadihi sannan bambanci na uku annahu yamsahu alal jabira min gairi tawqitin bi yawmin wa laylatin wala salatati ayyamin ibnu qudama yace game da shafan uh, bandeji babu lokaci da aka yi masa babu lokaci da aka yi masa lokacin da za a ce wannan shafan da kai ya baci li'anna masahalil barura saboda shafa wannan bandejin larura ne fa yuqaddaru bi qadariha wa baruratu tad'u ila masha ila uh, khalliha fa yuqaddaru bi zalika duna ghairihi amma shafin huffi yana da ƙa'ida idan ya wuce wannan ƙa'ida shafin ya ɓaci dole sai dai ka cire huffin ka wanke kafanka a lokacin da ka zo ya ce na hudu annahu yamsahu alaiha fi taharati kubra bi khilafi ghayriha لأن Ihafi يلحق بنزعها huffi za ka shafa ne lokacin da fi taharatul kubra game da tsarki babban tsarki shi da abin da ya shafi janaba da sauransu bi khilafi gairiha wato sabanin karamin hadasi idan janaba ce ta samu mutum game da hufi dole sai ya cire sai ya cire hufi yayi wanka amma idan fitsari ne idan ba haya ne wannan ana ce karamin kari wannan ba sai ya cire hufi ba don kayi fitsari ko don kayi ba haya in ka zo za ka yi alwala ba za ka cire hufi ba sai dai ka shafa kai amma in janaba ce fa dole sai ka cire hufin kayi wankan janaba amma shi wannan shafan fa yana isar makaramin kari da babban kari don haka an samu bambanci tsakanin shafa akan bandeji da kuma shafa akan hufi kaga bambanci na hudu na biyar annahu la yushtaratu taqaddumu tahara ala shaddiha fi ihda riwayatayn fahimta biyu aka samu kafin a dora ka kamar da muka faɗa bayanin al-Imam an-Nawawi a littafin almajimu idan mutum ya karye akwai janaba a jikinsa kafin a dora shi sai yayi wankan janaba sannan a dora to duk sa'ilin da yazo ibada sai shafa gurin matukar akwai janaba a jikinsa wannan riwaya guda kenan shine Ibn ya ce riwaya ta biyu ba dole bane yayi wankan janaba din ba dole bane yayi wankan janaba don haka koda akwai janaba a jikin mutum aka dora shi ya samu karaya ko ko yana da rauni a jikinsa aka daura wannan raunin in ya zo ibada kawai shafa wannan gurin zai yi a nan ibn hazmi ya yi bayani game da cewa ai abdullahi bin umar ya tabbata cewar yana shafa akan aljabira karan ɗori koko akan kyalle da aka ɗaure ma ciwo an samu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka duk da yake babu hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi yayi bayani a shafa kan bandeji ko ko eh, shafa kan karan dori ko ko shi da kansa ma ya shafa babu wani hadisi da ya inganta amma daga sahabbai fa ana kafa hujja da aikin Abdullahi bin Umar wannan ya inganta shine Ibnu Hazmi a cikin littafin Al-Muhalla mujallar nabi shafi na ya yace kulna haza fi'lun minhu idan abdullahi bin umar ya shafa kan bandeji wannan fahimtar ta ce walaisa ijaban lil masi alaiha abdullahi bin umar ba shi da ikon ya wajabta wa musulmai wata ibada saboda abdullahi bin umar sahabi ne ba annabin Allah bane kuma gaskiya ne sannan kuma abdullahi bin umar malamai sun tabbatar yana da tsanantawa ta wajen ibadarsa wannan ya tabbata ibn al-Hazmi ya bada misali yace wa qad sahha anhu radiyallahu anhu annahu kana yudkhilu al-ma'a fi batin 'aynayhi fi al-wudu'i wal-ghusl idan abdullahi bin umar ya zo alwala sai ya bude fatan idonsa ya watsa ruwa a kwayan idon ya saka yatsa ya mutsuka saboda kar a samu lum'a inji ibn hazm yace to an samu abdullahi bin umar yayi haka ko manzon Allah bai yi ba ko yace to me yasa ba za ku yi aiki da wannan sunnar ta Abdullahi dan Umar ba sai da wancan kaga ibn hazmi babu shakka yana da hujja mai gamsarwa yace wa antum la tarawna zalika fadlan ala eh, an an tujibuhu abdullahi bin umar an samu yayi shafa akan plaster koko bandeji koko karan dori amma bai wajabta wa mutane yin hakan ba wannan fahimtarsa ce kamar yadda aka samu fahimtarsa ya zuba ruwa a ƙwayan idonsa a lokacin alwala ko wanka wannan fahimtarsa ce ba wai nassi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa sahha an kana yujizu bai alhamil wastisna ma fi batniha sannan akwai fahimtar da aka samu ta Abdullah bin Umar yana cewa idan kana da baiwa tana da ciki in kana da baiwa tana da ciki halal ne ka sayar da baiwan banda ɗan da yake cikinta wannan fahimtar abdullahi bin umar ne kuma duk mazhaban nan gaba ɗaya sun ki ɗaukan wannan fahimta ba ka da ikon sai da baiwa sai da ɗan da ke cikinta domin dole ne ba ma baiwa ba hatta dabba ba ka cewa na sayar da dabban nan banda ɗan cikinsa amma abdullahi bin umar shi fahimtarsa kana iya sayar da baiwa mai ciki banda ɗan cikinta yace wa haza kum haramun amma ga mazhabobi na fikihu haramun ne don haka ibnu hazm ce an samu fahimtar abdullahi bin umar da dama wanda malaman fikihun ba su dauka ba sai wannan fahimtar game da shafa bandeji shi suka dauka yace saboda haka wannan ma hujja bata tabbata ba domin ya nuna kenan kun zabi wani abu ne daga aikin sa kun bar wani ala kulli halin fahimta kashi biyu ne mafi yawan malamai suna da fahimtar cewa za a iya shafa akan bandeji in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mujallal na 21 shafi na 181 Sheikhul Islam yace wal qawlul wasatu magana ta adalci matsakaiciyar fahimta a'dalul aqwal wa ilhaqul jabira mimma yattasilu bil badani aula ka hukunta bandejin da aka ɗaure ma ciwo da fatar jikin mai ciwon wannan shehida cewa wato abinda yake nufi idan mutum ya samu karaya sai aka ɗora shi to ɗorin da aka yi masa sai ka hukunta wannan ɗorin kamar jikinsa ne don haka ba sai ya kunce ɗorin ya wanke ainihin fatar jikinsa ba in ya zo alwala ko wanka sai ya shafa kan wannan karan ɗorin la yumkinuhu tafyiruhu bainahu wa bainal ghusli nan in babu zaɗi kenan in kaga dama kuma falau lam yajuz al masu alaiha idha shaddaha wa huwa muhdithun nuqila ila tayammum misali in ya kasance lokacin mutum ya samu janaba sannan ya samu karaya yana da janaba a jikinsa sai ya karye da aka dora shi shekul islam ya ce shi a fahimtar sa abin da ya fi dacewa ga wannan nuqila ila tayammum ya koma ga taimama yayi tayi har zuwa lokacin da ya warke وقد قدمنا أن طهارة المسجد بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة المسجد بالتراب في غير محل الغسل الواجب fahimtar shekul islam ibn taimiyya mutum yana iya haɗa abubuwa guda biyu kana iya aiki da wancan fahimta kana iya aiki da fahimtar ibn hazmi ko ko muhammad nasiruddin al-albani cewa mutum ya koma ga taimama gaba daya idan ya zamanto lokacin da ya samu karaya akwai janaba a jikinsa sai ka koma ga taimama har lokacin da ka warke ko kuwa ka yi wankan ka rika shafa wannan gurin zuwa lokacin da ka warke in ka warke sai ka wanke wannan gurin saboda akwai lam'a a wurin tun da dama wankan da kake banda wannan guri kamar yadda al'imamu malik ya faɗa a littafin mudawwana lokacin da kake da ɗori a jikinka kana samun janaba kana samun janaba in ka zo wankan janaba ba a kunce ɗorin sai ka wanke sauran jikinka to ranar da aka kunce wannan dorin wannan bigiran sai ka wanke shi shi da abin da shekul islam shi ma ya tabbatar wato kenan mutum don ya yi aiki da wata fahimta tsakanin waɗannan ba laifi ba ne dalili saboda duk sa'ilin da aka samu saɓani a tsakanin malamai saɓani ne wanda yake kasancewa ba tare da son zuciya ba to ba daidai ba ne don ka ɗauki wata fahimta ka kushe ma wani illa idan Allah ya datar da kai da gaskiya sai kai margodiya wanda Allah bai sa ya dace da fahimta mafi inganci ba ka ba shi uzuri domin ko ya dogara da fatawar wasu magabata malaman sunna Allah mu dauke musu rahama mu ƙarasa hadisin littafin bulugul maram وعن ابن عباس رضي الله عنهما an كربوا حديثي daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa qala yace mina sunna yana daga sunna Allah yusalli ar-rajul bitayammum kada mutun yayi sallah da taymama illa salatan wahida sai sallah daya thumma yatayammamu li salati al-ukhra in wata sallah ta zo ya sake yin taimama wato ba a haɗa sallolin farilla guda biyu a taimama guda rawahu daraqutni al-imam daraqutni ya rawaito hadisin bi isnadin da'ifin jiddan shi ma hadisin yazo da isnadi mai raunin gaske ibn hajar ya kawo hadisin abdullahi bin abbas a karshen babin saboda ya tabbatar da hujjan waɗanda ke ganin taimama ɗaya ba ta isar musallan farilla guda biyu amma bayan ya kawo hadisin shi da kansa ya ce hadisin yana da rauni haka ma ya faɗa a talkhisul habir hadisi 211 ba'ifun jiddan kamar yadda ya faɗa a littafin bulugul don haka tunda an ce hadisin yana da rauni ba za a yi aiki da wannan hujjan ba wasahihu fi hadhihi almas'ala abinda ya inganta shine annahu idza tayammama li fariida aw nafila aw ghayrihima mimma yutayammamu lahu idan ka riga kai taimama sahalahu an yi salliya masha Allah min fara'idin wa nawafil in kai taimama ɗaya misali kai taimama da safe kai sallar asuba ka yi hutu ba ka yi fitsari ba ka yi ba haya ba ka yi jima'i ba babu wani abin da ke warware alwala wanda ka aikata sai a zahar ta zo ka yi sallar sallarka ba tare da ka sake wata taimama ba in kana kan wannan yanayi har la'asar ta zo sai ka yi la'asar ma haka in magariba ta zo ita ma ka yi ta haka ba ka'ida ba ne wai kowace sallah sai ka yi mata taimama wannan shine fahimta mafi inganci me dalili li'anna tayammum rafi'un lil hadas saboda in ka yi taimama wannan taimaman ta ɗauke karin da ke tare da kai wa inna ma yubtilu tayammum ma yubtilu taharatul ma abinda ke bata tsarkin ruwa shi yake bata taimama duk abin da yake warware alwala to yana warware taimama li'anna taharata tayammum badalun an an taharatil ma'i <clears throat> tsarki na taimama wato madadin tsarki ne na ruwa idan kai taimama taimaman nan yana madadin kai tsarki da ruwa ne fa yubtiluha ma yubtiluha abin da zai bata wannan taimama shine abin da yake bata tsarkin ruwa wa haza mujma'un alaihi wannan malamai sun yi ittifaki akai akwai ka'ida na usulul fiqh akwai ka'ida na usulul fiqh eh, yana da kyau mu samu littafin alqawaid na ibnu rajab alhambali ka'ida ta 143 na usulul fiqh yana littafin sa shafin 315 abinda malamai suke fada a usulul fiqh ka'idar usul ƙumul badalu makamal mubdali musanye yana tsayuwa a madadin abinda aka musanya shi da shi da malaman fikihu suke faɗa kenan matukar Allah ya musanya wata ibada da wata ibada to wannan ibadar da aka musanya tana tsayawa a madadin wancan malamai suna cewa ya suddu masaddahu wannan musanyan yana toshe wancan madadin yana toshe kafan wancan madadi wa yabni hukmuhu ala hukmi mubdalihi sannan yana ginuwa akan hukuncin abin da ya musanya fi mawadi kaseera abin nufi idan baka yi alwala ba sai kai taimama tunda Allah ne ya shar'anta mana taimama a madadin wankan janaba ko a madadin alwala idan babu ruwa to idan kai taimama wannan taimaman ta tsaya maka madadin kayi tsarki na ruwa 100 bisa 100 babu wani bambanci wannan ka'ida ce ta usulul fiqh saboda haka bai kamata a samu sabani akan wannan matsala ba idan mutum yayi taimama to duk abin da alwala na ruwa yake halatta maka shi ita ma taimama ta halatta maka in kayi taimama kana iya sallah na farilla ka kuma yi nafila ka kuma tilawar alqur'ani duk wata ibadan da za ka yi da tsarkin ruwa to za ka yi da tsarkin taimama saboda taimama albadal ce musanye ne na tsarkin ruwa ka'idar usul kuma tana nuna cewa albadalu ya komu makamal mubdal musanye na tsayawa a madadin abin da ya canje shi ka duba bidayatul mujtahid na ibn rushdi mujallal na biyu shafin 151 da littafin al-muhalla na ibn hazmi mujallal na biyu shafin 122 da littafin al-insaf mujalladi na biyu shafin 243 suwaye suke cewa taimama tana baci idan lokacin sallah ya fita wasu malaman fikihu ne babu shakka akwai a littafin fikihu da dama me hujjansu hujjansu shine hadisin abdullah bin umar yana littafin al bai haƙi ya inganta hadisin amma ibn hazmi ya ce hadisin bai inganta ba a littafin sa al-muhalla mujallal nabi shafi'in 131 saɓani da aka samu tsakanin malamai magabata wasu sun inganta hadisin wasu sun raunana sannan labarin abdullahi bin umar laisa bi sarihin fi wujubi i'adati tayammum ba wajibi bane cewa mutum zai sake taimama idan lokacin sallah ya fita ya nuna abinda ya nuna ya kamata don hadisin shine Abdullah bin Umar yace ya tayammamu li kulli salatin wa illam yuhdis Abdullah bin Umar ya faɗi wannan magana maganar al-Imam al-Baihaqi yace ta inganta littafin sa As-Sunan al-Kubra mujallal na farko shafi 221 mutum zai yi taimama don kowace sallah ko da bai yi kari ba wato ko da bai aikata abin da zai warware alwalan ba in ji abdullahi bin umar to wannan maganar al'imamu bahaki ya ce ta tabbata daga abdullahi bin umar amma ibn hazmi yana cewa hadisin da rauni to ko da ta tabbata wannan lafazi na abdullahi bin umar bai nuna cewar taimaman ta ɓaci ba illa magana tana nuna yana da kyau ka sake taimama in za ka sake wata sallan farilla amma ba wai ya nuna cewa taimama ka ta ɓaci ne saboda lokacin sallah ya wuce ba akwai hadisin sayyidina ali abdullahi bin abbas amr bin al-asi waɗanda duk suke nuna ishara ga cewar ana so ka sake taimama kamar alwala ne na ruwa alwala da zaka ɗebi ruwa ka yi idan ka yi alwala domin magariba ko da alwalar ba ta warware ba idan isha ta zo yana da kyau ka yi alwalan ba laifi ba ne domin in ka sake alwalar lada za ka ƙara samu Allah ya samun gane inda aka hana shi ne ka yi alwala ba ka yi sallah da ita ba sai ka sake wata alwala a kanta wanda mai riga mun yi bayanin wannan a karatunmu na baya li'anna tayammum rafi'ul lil hadathi tunda taimama na dauke kari to magana ta ƙare. fala يعود الانسان insan muhdisan illa bi ناقد eh, bi ba a cewa wanda ya yi taimama ya koma cikin hadasin shi sai fa idan taimama tasa ta warware ne sannan kuma fitan lokaci baya cikin abubuwan da suke warware taimama fitan lokaci baya cikin abubuwan da suke warware taimama bisa hujja ingantacciya saboda haka taimama tana isar wa mutum ya yi farilla biyu ko fiye da haka wannan shine mafi inganci nan ne za mu dakata akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi yana so in ba da shawara mutumin da zai rubuta tambaya ya rika rubutu da kyau don idan ban iya karantawa ba ba za ka ji amsa ba sannan na biyu na manta eh, waɗannan tambayoyi da aka rubuta na saka su a littafi sai yau nake ganin su don haka ina ba mu waɗanda suka rubuta tambayoyin na hakuri rashin jin amsa akan lokaci mai wannan tambayan ya ce mtn sun kawo wani bonus ka sa naira ɗari don samun ɗari biyar ko ɗari kuma jama'a da yawa sun shiga me matsayin haka to babu shakka yana daga cikin nau'i na cinikayya da aka haramta a musulunci